الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تاجتبت الله الصلاة يسوي بأمن شوي روج تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم nan na kafa shiga gushin ko na zubi yan safa 1938 kalenda nigeria hajji ne ta fi shiga gushin gajin november 2016 kalenda miladiya ne ya shiga da karatun sharfa sunna ya albarbahari mai imamu alisunnaki wal jama'a fi asirihi wa ra'asul hanabilati fi waqtihi sai ci goyo wajen gafara وإذا تجتري أوفاركو وإذا وقعت الفتنة فلزم جوف بيتك وفير من جوار الفتنة وإياك ولا صبية وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة فاتق الله وحده ولا فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم فإنه يقال من أحب في على قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معاصيه من قال وإذا وقعت الفتنة فتنة قاطعة fitina gaji falizimu jaufa bai cika alaban enimin niye niwe wasir min jewarin fitinaki omodici ya ba daga kata ya fitinan mana iya da fitina wa iyaka wala asabiya ko mai jan ganga gangan da asabiyanci da kabilanci wa kullum ma kana min qitalin bainal musulmi yandon da na gaji faruwa tsakaniyar musulmi jona yake ya da ya ku da yanwi na ala duniya yanwu na yanwu ko kiya na ji faruwa ko ya ku tsakanin musulmi da ya ce jona fawa fitnatin fitinu ya fata kala don su kowa da ya buge wa la sharika lawa da yana gafa sai cin mucin baci na wa la ta ruji fi ha zai ya dambo ma wa la ta katil wa mai buku dambo ma fi ha dambo ma wa la ta hawa wa ma shi shi je kauna da boye ko wa fi tuzu mai zai je su da fitina ko ya buku da fitina ko ma ati a tsaye tsakanin musulmi joma wala tu shaya wa ma tu zumama wala tu ga waga ga wa fada be zakabe ta waye goma wala tu hibbu shay'an min umurihim wa ma wa yanda ti min yalla ma fa innahu yuqalu ibna ajan daga man ahabba fi ala qaumin yana zai je boye da kaune ya tuna jama'an da ci je gona khairan kana aw sharran etun alheri yo ko etun sheri etun kirki yo ko etun dede kana kaman amilahu zannan ga take wa gan wuce da tuci gana wa na Allah wa iyyakum bi mardatihi sai da ji wa ta yi ta yi ga da ya kuma sai ki ji da da yi na wajen na bana wa iyyakum ma'asihi da kuma luwa ta yi ta yi liki yarin da da ya sai ci الإمام البربهاري رحمه الله وإذا وقعت الفتنة فالزمجة فبيتك fitina gaji faruwa wa gaji wahala da yi tako fitina ke ya ekun ewu ji faruwa tsakanin musulmi jo dambo egwu onwe don ajin tara onwe don abishan wadan ko yanna da mina amincin ebon ingo ne shuki na gari wo zumbu kan gamu da amfani ebogo dambo ngole ga mahali wuce bi adake waga ya wacce san zaji tu etinye na coce wa na obi alafiti na alugwe agwani ji nga mala bi bayani ke al-iftilatu wal uzla al-iftilatu ojo ke ba bi raji bi al-uzlatu wala jikiyo eh wala wọlọ tí ẹ wọ abẹgà ní ọdọ gbọdọ nínú ìjọba ọyí títí jẹ́ fẹ́lẹ́ lásán. mun ji kawai likita da fi kawai gajar fana ga lokaci da bana alu zato su da fana ganin da bana alu diga almomi da da biyu khalitin nasa waya su biro ala azahu mun na shi ke ba da zaji wuce la kuri ji e tiye gune juna min nasa

ko ji gane ko nawa ne wajin ke ba da zashin gai na la amfani benin in ca yi wani zashin lo gaskiya nan na da falagan fashin amma wa ga ga wajin ke ba da yayi wa ma ya hali da to fitina an na yi nawa ne wa jiki a aca ama ama agwo kanga bia nga ole wo lọọdi uti valu njegun wọn jiri wọn lọọdi uti valu na eti mi na ọdọ lọọdi ọmọ tẹbi laari wọn laadi láàyè wa pa. báyìí kí ọ̀hún tuntun àmì bí sọ́nù máa wà lẹ́yìn wa aliyu sọ́nù. gan nole musulunci rigbe tsakanin jihadi da alkital filfitna jihadi tsakanin musulmi jirgin da ke wani da kafiri shi na yi jima da bisa koya ne amma ya shi na ji la'ilaha illallah ya e ji rasulullah ya e ji sallah ya e fi azun ya luwaji da sauransu ebe na wali aba kwali oge nnochi onye oge tụ ala ya ji aja ya kwala ajiti kwala awu wato ci yi na wadda na ga jihadi eyi na ga jihadi ina yi na mai kitalu fil fitnati al kitalu fil fitna ma unde shefu yiri yiri ejifu ba to ji da jifu abuwa na jiye ku. Nwere, wa ji kiyo? wa ga gubo in the name of da za ku waje ta waya jiki waya don ngo ne ke tare fil ne tin na e ji makanta man na be makanta man na e jiki in the name of e ya ya da ken da ba zan wa ga mu ju da man yan wi ne kiyo alqitalu fil fitna APC e da PDP ebi kiyo esu ebe na zabe ji a ci a nan ga za da ji aji ne zaka da ji aji da na daro boku tiya za na eji latiya za na gada latiya za na tukun latiya za na kaza latiya ne kiyo ne yi alkitalu fil fitna na bi kimo ya participate da woma ko yi rayu dai shi shi ko ji gani ko a awa shi don wajen ta gudu kwata wasu musara a gaya lubabu l'oralgie. Edikiyo, l'oralgie. Ba mu yadda ba, ba mu yadda ba, yadda ba, ba mu yadda ba. Ngo eh, ji gane ah, ko edikiyo, ah, a ɗiyo ko a ɗiyo zane zane yin la, zane gongoji la, zane bangbami la, zane la zane rongo la. Mu ji hankali a cabe ne a ga wajen peaceful demonstration a yajin, ya kobo ya peaceful zan go ci krimina ya ta ke ya sofiya idi adile ga me bo sha wego ojú àgbélé ìgbà méjì èyí ìgbà nínú ojú àgbélé ìgbà méjì kẹfún nínú ojú àgbélé ìgbà méjì tí ìgbà mẹwàá ń gbé ojú wò lẹ́nu ìgbà mẹ ojú àgbélé ìgbà méjì àfọ̀pẹ́ gbé ìgbà yìí nítorí ojú àlẹ́ pòlíìsì ṣùgbọ́n àti ẹ̀rẹ́ mi òbò fún òye ọ̀rọ̀ àti tí ẹ̀rọ àdúkọ́ àti òun ni wafe da participate da goma to fitina ga ji faruwa kin gwaye wajen ya mafari sai don kuma addu'a bai wani anin da isa izu billahi min alfitan ya ba tsari ya sakwai daga fitinan ya ba ci fitina ga ji faruwa bi sai don kuma ibada ji ya sakwai ya wani anin da ga al'ibada ta filharji ka hijiratin ilayya kaku na da ji ba da dan lokacin fitina na ne za a jira da ba wani ebon lokaci na na ga da bane bai lafi ibada ba ta sallah ga ji wa daga sallah ji ne e ba ga ce ya shi wa lagba ka sofa ni alquran wa fa so kanga ngo diga na ko mu jan ka ya lokaci ji wa zan lokaci bi ci wa zan lokaci to ko jan ka la to zan lokaci la da to alkiya ne ro mo ci ga ta result of ashe ga ta zan lokaci alu ni kanga ne ba ko dokume ba ga ji gane ku shi na gaki yaji faruwa da suku ilizan bai ta ka aji luzumu da ne wa mu zai yadda zai ga shi kan da waje wajen rediyo ke ki ba da yi nimbo ki ma gabanin nan ki da bbc bo ki so da voice of america bo ki so da bakaza bo kan da waje sai tuwo sai tuwo ya ta aji sashi wato eh, whatsapp kíjẹ jí bá ń lọ́tí wá sẹ́yìn lífà sẹ́yìn lé fòtó jáde àwẹ̀ kíjẹ jí bá ń lọ́tí wá sí àsẹ́yìn lé wàsáàpù gúrùpù jáde àwẹ̀ gẹ́gẹ́ níbi tó fẹ̀fù gẹ́gẹ́ níbi facebook yóò fi wà de jẹ mẹ́fẹ̀ẹ́jì jẹ nígbà ne nná àlejò gẹ́gẹ́ fìtí náà gáà di alqaidu fi ya kairu min alka'idu ba na shishi na de alheri gẹ́gẹ́ gíbar wani walka'imu fi ya kairu min alsa'i ko kairu min almashi a cikin hadisi ne ba na sanin majibaro inda alheri gẹ́gẹ́ ne dazan gubanin kashi ẹgbogbo jiki o ka jiki afọ fiti na gake ya jiri nga ojiga na ko kawo da oshishi nga amiri ni ada cin cin kawai ni muslim ibn yasa zamanin mafari ne kakuna ji fiti na ibn lashas nan muslim ibn yasari ajda dike wun lato dukuwa wun lato kaya kundura wun de ba de za de je wun ci de ce ji masu ba ni dike wun de da gibo so ka kuna de ga ga na ga kana a ci ga muslim ne sai ne ni a ce ga muslim ibn yasari ga muslim ibn yasari ga man waya wanda ga ba na waji elo nan ga ku dalili ya jari na jari ya zai yi ko lati na ga kama yana dai a. dai ewu mm. shehu ne ga mutum ne na waji ke waji ba hmm. so ego na waji na ga yi dalili ya biyo na ga ji ba na ci ya yau ji ji ki ji ba na zamani fitina gama la ilawul moki no mini so mini ga yasa da zarayu ne da kan la beno ga mini ya ko yasa da zarayu na annabi fa suna an bai bai an bai istila fi waqti fitna annabi fa sallam alaihi ga kana da kuka ku lokacin fitina ne no ye ebi normally wane zai biya labalu ba sa gangan biya na kaji da sauransu amma ka kula tension gane na wace ya biyu ku ce wace aku biya filo su yanzu yi shi a shi dari biya biya ko dubu da dari biya ne ce wa jini filo ne no ya to zai ni a lokan ganin ga bi shi wasu a gare mai da wunde ka tun hannun ga ji ke lokacin fitina wacce masu zandoro wajen da kacewa da adilai ya ji wa ya soke wani tuwa ngole kakuna ma fitina ga biyenin nga mai je gagan alfitna fi za ka bala tare fa kulu ali fitina ga biye tula jaman ya ja ya ta ya sai gagan wai za a adibarat arafa kullu jahil kakuna ma fitina wata ya da don cin madalun ga ja da beji ko ja ile to a ah, a she ka da ya ji gani da sakwai man ka zama fiye gagan ga daidai ganci masu ku ni ne gayan zandon luji kaful aza ga da ji guma ga lagin sarawa ji guma ga lai gowa ya ji guma ga lagi ciwo ya ji ga lagi ukiya wa ji guma inda mini kibo inda mini gyara ya lamar ya fitina wato lagos sun alkur'anu gangani bi sunne amma da ke mina ya recruit da recruit da gandan fitina ni wani wani recruitment na wani recruitment yan soja ne gare wato adi kim ne gbe gbe fi ba ki o eti hmm. eki bolo wato adaji o ifi ti nene wadi wasu da ki gan takazan لا إله إلا الله وكلمة الله هي العليا وقال تعالى وجاهي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنا لنهدينهم سبلنا وقال تعالى أنا لا في جلو جاهدوا وليا جهاد دناني إبدا تيمكو وجي زو مجي تيتو زو مجي تيمكو الدين الله لا نو يقول كو جان كلا كاغا وون وزيا ودي عبد يا اول دي دا ابو مصيبه نو في musulmi ji ya fi aliki ọjọ́ eh, da làwọn jẹ́gbà sọ ńgọ́ sọ kó ìsàlù fi mọ̀ kẹtẹ́lẹ̀ sọ kó bí òtún ìsàlù o. nínú èkó na wá nẹ́tọ́lẹ̀ yẹ jí kìtà lè fi fìtìnẹ́tì ilẹ̀ láàdì kí nà ẹ̀ láàdì ìzàṣì lónà ọjọ́ àti ìzàṣì gangan àníbi sọ́lá sọ́lá gan láti záàlù tó ìfọ́tí mi ìmọ̀tí záàṣì ní alẹ́ lọ́hàkì láyé dúró mọ́n xadà lọ́gùn wọ́lá mọ́n ẹ̀dùn òjì wọ́lá kàzá kàzá kàzá yi arewa dun goli ta fatul mansura alfaqatu najiya da ya kun goli ya ga dole bu gaskiya goyi bi proud no goyi shi ya ji a taimako a without knowing gan ki manufa ne lagu kuna hmm? adi amiru kashin adi amiru adi alkudratu na gagu na kashin adi amma mutu ka doje musulunci kashin ala mutuwa zane juma egu na musulmi yo ka ibeje la la na ka ibeje ka ti ni no le eh of course kun ki ya kun ko je me bo na ya ne jawa ko da abile da mu ta ta go ta kan yi ngamala abe ga zango ti mo ko je na ga bi ne wani ike na ji ga gaya na wani yake na zanya nabi zai jikin oji a wata gugu nga ji yana ko nga malaman da na ne zamani ya mafari shi nga wuya a guku su ga biya wani gani wuya a guku wuya a lami ta da so ga biya wani ke da ebi ko ebi ko ne da gintara guba na na yi zane walastu bi qatilin rajulan yusalli ala sultani akhar min quraish lahu sultanuhu wa alayya ismi ma'azallah min kibrin wa tishi walastu bi qatilin rajulan min adaza hu yusalli wa yi sallah ala sultani akhar min quraish ya ce mulki na zanu da wa wanda quraish yana lahu sultanuhu wa alayya ismi mun je mulki ne mai yawi ma'azallah min kibrin wa shi shi girman kai ne kwana ma zan go ce ke laji fi hujo jigan tibe na suku in the name of abia da kino abia da zan ne kyoto ga unga jihadi abia da jihadi yishi ngama la ga sahabin da shi sahabi ali bi da shi ne zan go ci beju ngundu da jihadi unga to wuyi wo tsaye ne jihadi no tsari ba ku ku sun zamani a nabi addini ma jin sako a mai ne ya ne ya la addini ya wo mulu mafici ne ya je buga unga mituwa Wani ti gánà kó gbẹgbẹ mọ́ wọ́n gbé nígbà mẹ́tẹ̀ jẹ́ dalili a láàrin kúrò nígbà mẹ́tẹ̀ kú mọ́ ni. máa là mọ́tò kan kó wá sí gbọ́ ojú fọ́fà wọ́n lè jẹ máa ṣe é ṣe ọ̀nà wọ́n lè jẹ máa ṣe é ṣe ọ̀nà a ní èjì méjà méjà lójà àdìyí ni àwẹ̀wò ewa lu taimako ko ajida ni mo muhammadu bi ewa da bikin biyan suna ya ni bisa a sallam shi ewa ji kaze shi ewa ji kaze shi galgwa ce gwar ji mafa ibuna hmm. ne gwamnan shi zashi zashi nari to man kaza da go to man kaza da ki wo to ga zai ja go sa go kai ga gaskiya go za dai ta gu gwadi ne musulunci a ga dai da daga ko ji za ma do dokwani tuni za wuce gaskiya gwani hmm. kai na ga ji ne yede ne no kaga wawo yin sokoti ya basira wo choko ya waje abele o jidagu wati bando kaku ne fitina ga dambo ne ga shishi dan wati fe la mashin biye ne on ga kada bida wala de to na wala agu to mashin wa kace ngola da ga gole kaga fitu na otu jivu kaga ebe ji investigation ya aji nkwunci ndị a nkele otu a kamera la ya zaza ndị ta agwụ nta ti otu fela kamera zari lọ́dí ọkùn oúnjẹ nkẹlẹ adé afọkẹrẹ nkẹmẹrà bí òǹtá nzaka sí èso òlì àgbà àká náà gùn ní zàkẹrẹ na wàlẹ ká pẹlíìsì yé ju ọsẹ yìí dáa àgbà àyè zàkẹrẹ ntí fídíò wùnchẹ ẹgbẹgbẹ wùtó gùn bóbi àyè ẹgbẹgbẹ wọn kuma ji gane ne yanzu ngan wa iyaka wala asabiya me wo nu we zo ne wanda asabiyanci ya e zo shishi ndu ta asubanci ya gamanin ko ko idabi e shugaba rayun tanwe lobeyin ko ma jama'a aji naka naka ne ngodere ngodere ngodere ke kile ga naka naka ne no hmm? ye boga ta yo ene wa ga wa ga na suku wato manya ba a gaji wa mi tudu ujin wulo wulo ga wa waza hmm? wuta gaskiya wuta gaskiya ba wani yi da man yi sai yalo yi da jama'a yi sai yalo yi da zafi yi sai yalo yi da nufinci sai yalo yi wani nufinci ta gaskiya nufinci ta gaskiya ba man ta gaskiya man ta gaskiya ba man yi eh, jama'a yi ta gaskiya ta gaskiya ba zafi yi ta gaskiya zafi yi ta gaskiya ba wani cewa wasa ngoli na nagaja a alita jima'a bin tsaron a kai zo saudi ga yi da na sadaya da ya ji mana bi ina wajen na ba na al'adidin ina wajen na ba na kazalika ya faru ina wajen na ba na Allah maji wani na na hukta duna ko hmm. ilma ke eh, ma ba al quruni ula qala ilma inda fi la yadullu rabbi wa abu ga mutalib ga daga da abdul mutalib wa wani ne pa ta wajen da cimo re asabiyanci ko yanda ko ko ya yi shi ko ya jama'a ko ya man da sauran wani da nasara ji ta kazo a habarin maruba na arbaban min dunilla asabiyanci gama nole yana yi makasudiyar wane gaskiya gaskiya wuce wadda bai jama'a yawan yi kuda da jama'a yawan ya wadda bai man yawan yi kuda da man yawan ya wadda bai za su yi ji wadda bai za su yi ji ya kan gai za ku yi e jiji ga ga za ku yi ga ji ga ga na dauna mai na yi manufa wani gai gaskiya yau ne ku gaskiya daga jama'a yi ku daga jama'a yau ya ku daga manyan yi ku daga manyan yana yi manufa ya mumini kan dole ne kiyo wunda gaskiya wuza ba na mun gado na suku nga jiga ga gadi ta su banci ya rayu ko ya na gaya addini ya ce cunga mai kunu kawami na lillahi bilkisti shuhada da ya ji ya kin da adalci ya jire ya ce ce lagos sun gaskiya wadda min ya ngole ko ina muslim cewa ne kiyo wa gaskiya ga mulan mutu ba na gaskiya dana na na gaya musulmi wanjo amma za na gashi shi yana ma wani mutum ne ya kai guna suku kunce yana nan za a sallan da bayyana ya shi shi ne alayyaza nan ji ba abu na amma la biyu sai biyan layi muna a duku hatta ya kuna wa wata ba ne ma ji yi ma a alaikum sara insha Allah minu la yu'minu ahadukum idza da mine wani imani wa gumina hatta ya kuna hawa wa sai ta ya buga sai ta ba ne ma ji tu bihi wa mi tuye ne mi gedin ne mi imani ta ya sai wa mi tuye ne ga nan Muhammad bai ne amma man yuga hadisin nan ba ku dabu yana yi ne su kun layi na duku ko na ani sa sallam da layi na duku a takuna haɗa laifi wa laifi wa walidi wa lafiya da wani shiga shiga fazo sai ke lati na kullum ba za mu rasu min da ta wa an fusuhu farikan kazabu wa farikan yaktulun bani isra'ila ji kado ya tuci da biya ne da na ba ne zan ci ji a gaggamanu a gaggamanu tuci wuce zo tuci ne ci na magu jikiyo agu. Wani a ɗanganin malam usman sai labe man ginin ga ke yi da zanen shiga shi ga enemi wangi ganin inda su kuwa latin da gan wa maktalafin fi ni ya ga da cin da ba fa hukumuhu ila Allah hukunci da bayan na za su fi shay'in ya ga da cin da bai cin da war rasul ya ga wuce ba da su na zagu ba jiji zanne ganyi na ganyi nan ngo ji gani ko adiniyar so ko mai yonin wo ezu shi shi ga a gaskiya an goye ne ga jiwa yi fitina na na ko ji gani ko wuce mu susun mu shi shi nga ji kima eh nga ga yin doro ma umaru gwa zandoro da ji ma. gangan mọ́ ìmáṣẹ́ ìlúgbàzà ń dò ìdájí tí mọ́ wọn lùgbàzà ń dòrò gangan mọ́ ìmáṣẹ́ ìlúgbàzà ń na lókè wá àzúbà ń dòrò mọ́ wọn èlé ẹgbẹ́ tí ọ wọn tí wọn nana wọn tó tẹ yìí gan àlè òzùlẹ́tù káàkiri náà wọn èjì náà yẹn yìí gan àsùnkù tó àlè إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون dan ngole veji ke gaskiya yi a ci mai suna suku su kuka lana buɗa zai mai gula na ga lana buɗa most yin da ji mai je nan fe cani ya je fifa na jere ana ne ya mafari ai wa ga yanayi gaskiya na so a gaskiya amma wa ga zan doro ga wani wajen gane ko Number two, ẹ̀dàgá ṣíṣì ń ṣe ló wá ẹ̀rẹ̀ ẹ̀rẹ̀ jíjẹ́ rúdú bí i amẹ́yìn sáré wọ́n fẹ́ nà bàwọn ṣùgbọ́n. Àmọ́ ń gá lè fẹ́ ẹ̀ ló wá ẹ̀rọ amẹ́yìn sàtọ̀ wà ní wá. Kó lájú gánà wa. Next, ń gá àdí access ní wọn àyẹ̀gẹ̀gẹ̀ ohun ṣàgá àmọ́sálà lẹ́ṣẹ̀ yà lè tí ó gbóná. Yẹ̀ tún kí ẹ̀ga jí rẹ́ di tí ó gbóná. nga a jasa tun wa gan wa ci nan wa gan wai amma mu ne ga gabo jina suku wa kara lobu ga ga na wai ga na luwa aluwa wala gyaro jan ko laji ganewa eh again uma shishi wa ke na zabu ebo tibo wa be bo na zawo ke jira biya mangusu uma ke pàtó èdè bí yàtà in the name of what zaunkin ń jì mú afọ́ka di gbẹ́ngàn òsì yàn. ní òjì yàn yàn kó ẹ̀dà mọ́gẹ́ olùwà sọ gbẹ́ngàn òsì kó wọ́n support kó wọ́n defend you directly or indirectly wọn àgbẹ̀ zaunkin lọ́wọ́ rí zaunkin is well is well. most yẹn lè ṣe èdè hàn nínú èdè fífa nínú nìtọ́ nọ́ọ̀tì fún eré nínú adé lítà smith lè rà àtàwọn tó wù ya abu da ala khalid ibn usman al-misri in ga sashen yari mai shigo ko ji gari ko nga malan gwayya min na wa shishi gwayya min na wa shishi wa ga ji makanta wa ba zai ta na labu ba ya ajiya wa yando wa nan gaganin right yando nan mawuga ganin no ujan can gaskiya da daga daga ni mu mu da sahabi kawai yana ake ɓata na gala mi tu zamu ci yabo na wajere da yato kuma tu shuni ko ya jira ne ne ga gina ba ne da yi na da kin ba zanne zanne ga ibn qayyim ya ji nujo sannan eh, ga eh aban mana ga wuce jin ba ga da ali ta sai ta ji mai mu kai mu ka algida to ne a logi maka a logi mu kai mu ji mana in ji a gani ne mu mu ya su je da ga fo guba sai da ru sai lagwa ci ne ko da daga a ibnu taymi ya fonu tu lokaci a su bayi ne gidi nga ji kiyo nga so zannan nga isha alibi gani ba na gawa a aisha a na gigar a na bi dage yi ko kuma ma za ne ya aisha ta ta ga ne zai nga ya zuwa nga ya aisha bin tare bakaro zanne nga hafsa a na gigar ni ba na gawa a a na bi dai yi ko kuma ma za ne ya hafsa min ya bari zuwa mu zai yi zanne nga malakul mauti ɗayan nudiyo zanne nga a'a anabi anabi musa gba malakul mauti zugare yi nya waya amma ayi la ga gugbe yi sai ma di sun ciya bayani wuce don zanne gan e lanu ifajan la me lu funu oje na ba sana ga e lanu ifajan la me lu fu je na ba me lu fu to ai le bana allah subhanahu wa ta'ala ga wayin kuntum junuban zanna nga ga abi sallan jana'iza e eh, di kiyayen wuji dole wajen Allah mu do in ka ta mu mu dole a ba ne ga a salla jana'iza sallu ya bugo ka ga Allah ya ji hakijo a ta mu maji la yaqbalu Allah salata ahdikum idza ahdatha hatta yatawadda salla jana'iza masallu ibn Ali bi sallu ala faidukum zanna ga zakadun naira ba ba na ga zaka da naira wa mana na naira ya wuga mutu imu alazi ya kini zuna za ba wani fido ta wulayen fiku na fi sabi la ya bugu na za bi su da ga ta naira ya ji mu zanne ga su kwaje ni yana ke ba ta na istifatu zanne masu ga a sunan su kwaje kuwa ila ila suna wuri suna fadu biya zannan ga motar za shi kafira mana zannan ba a motar za dai ɗan bibiya motar za dai ke a dai ɗan bibiya amma a ga yi kafira mana ga kafira amana ya yahudi bai da fara mai cikin musulmi da wannan gaba ya biya yahudi fiya yan kun tsakaniyar musulmi na jeji sallah na buwa zannan ga raga e su àti àsú aláwọn aláwọn afọ ẹwọ gbòdà mútu àbànà a àtànù bàánà ẹ ẹ bàbá adédè níbi ìdè irin náà àníbi dẹgẹ yìí zá kàfọ náà àdókùn àká òkó fọlì òtún kàfọ náà wù àmà aláwọn adìsí ẹwọ mútu àbànà ẹwọ mútu àbà náà tánù hmm. àti òun náà ẹwọ mútu àbò ojú ko ji gani ko zanne ga eh, zabaji ni ji nu go guni do lokaci ni no problem zanne maka a zai eh, zai ni aji nu go ni go guni ga lokaci ni mu ma saba lakum min an sai masna wa thulatha wa ruba ijma'u ya alusne madaga waji nu go guni ga dan me da tafsir ibn kathir ona da tafsirin da shi na zanne ko ji gane ko gan sayidi tsakanin sofa da marwa wuji dole ya bane soke fala juna la ya samu fadima dan daga a sayidi tsakanin sofa da marwa ga ji haji ko ga ji murana wuji dole ya bana ne daga ibu da ubi ma bada Allah bi la juna halai ba ga wuce la wuji dole a ko ji gane ko zannan ga ga ji haji eh bi talbiya kungwa eh labbaika Allahumma labbaika kungwa sani maga a eh talibi talibiya kogu mana sabuna ni bi sa sallam ga aji o tun da fa la galu ga aji ne ga aji ji talibiya kogu ne ko ya ji gane u zanna ga ya to azun yi wa ga ji yangi ti fafo so ji yangi ti fafo kafi hali de de ka ni gidi ula ne zanna ga wa ji yangi ti fafo da ka ni gidi ula ne ade o di aji ti fafo ka kuna asu ala al tijira la tin ne كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ko ji gane ku now ngole can libani na ido benyo da yana suku e ga ci bu shi shi ga ba na gaski mu a ji cike, ne babu gaskiya to ciwo ya ne na mai gaskiya wuce mace ce kenan mu ya susu mu ya susu mu ya ndoro a wuce a shi mu wani yawa na na lima talbisu na alhaƙa bilbatili wa taktumu na alhaka wa antum ta'lamun kila ya la gaskiya kila ya la gaskiya ga gama na yaji ke ba wani yawa kalima ya al'uzuratu dabi a kalima wangi wuce so ba zo ciya gaskiya so wani yana ko wuce a malita cikin babu na gaskiya cina zahiri ne yanzu zuku kawai gaya ba wata man aka rabu kallawa ta bosa ko su ko suna ni da ka suna kama nga to bo so ko za ti aga wo dugu e do shi je za lin ti kan ti teno ene enu penu wa ji an wa gan e bo ti bo e bo aga ga e wo ye support ye ze ni mo mi ta o ti na ti ti ye man de de nga ne ga ji voting ne be ne ga wo national id card ne be ro na zando na ji mutum da zana gwamnati na de de zando na je kofa ne da polisi ɓatai da lauya ɓatai da soja ɓatai nga ga adiri da zanna maga a adiki a daga sha shahada to ala Allah wa mu mu da rasulullahi ne adiki a adiri da ana wanda ga ji na zubu bife yana e mai layi zanne ga adiri da ne da ya e fito ta ce ya to jiboti e da e ba fita ce ya to gufu ta card ila mafita ce to go national id card ila mafita ce tolo local service kile ta za wuce ga a yi musulmi wal kufru indakum wa khilafu shuyukikum ko wafaquhum fa fa fi kafir imani ngoni kakule ngoni a wato ga kasu fi shiga lusunna shi ala na ki a sai a gudu su kita alfilkit na tura sufi ya sukuku alufe ya romboku ko ji gani ako wadda wadda ke ta alufin fitness ya wuta yi ma ebo kibo ebo na safugu baba na zango min abu ji la ilaha illallah su goya je wa yi taifa ta ni min almu'minin na tatalu fa aslihu bainahuma fa in bagati hidahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabiha ta tafi'a ila amrillah dole kawo mai to matsala ya jini bai zashe gaga a ce jini zane gani zane gani zane jirajiya zanne zanne jirajiya zanne wuji ga ya ji sulu ji ga zanne rusu fani yi matsala wuce alawa ruwa shi shi agulu shi shi babu dalili da zanne rula dalili wube zane gaje dalili nan wato daga ne niya wani ga yi bai ni bonin tashi e kin gbogbo da bai yi ba na gaskiya gaci nan yi lai gbogbo wila ni tu kashi sani ga ale gaskiya ba nan wala ya bodi nan wala zanun jikiyo wala wucici an ga ji yaro amma eh ga ga ne zane ga gidi nan wai ga gidi zane ma zane ma ma jin na ga wuri kiyo wayo susu aga jin a ci aga alita shi ga aji alita yi maga aji ya gaskiya ci su na su na hmm. eh, ga a mata gaskiya Ne na ko? Hmm. al-imam al-barbar ga kullu ma kana min qitalin bainal muslimina kan doro ne e ku ga na tsakanin musulmi jo ala duniya ya ce jo na fa fitnatu fitinu no ne e ku tsakanin musulmi jo goya e bona e jaye musulmi na waje ana ramu annabi sa sallam ga lahilu da mumri'in muslimin illa bi ila salatin e jaye zane musulmi na ajan lalle a sai da ni mini guta annafsu bin nafsu rai ga rayuwa wa sayyibu zani ga ne zani wa wajen hannu ce ya ci dane ko wa tariku li dini ran da zana dini lugwa na almufariku lil jama'a na ma gazan da jama'in musulmi shi na wale gan to ya zaga za wa alawan wa za to ya zaga ya cin dawo maya wajen hannu alawan jiki alawan wu gan da to ya zaga ya da alawan wu zana a lotu na na waye doshi ci Wani ji ko uji kiyo wa ji kai gaskiya za ka zai fuwa wanda bai ce mugo jama'a shi bilan futa ku ba yi lai ka ba to e daula musulunci ji ga wannan no le no to yi muna jiya da jalle ba wa nan Muhammadu ba ne etu e e da bai da ce ji da ce juwo ẹlẹ́yìn yìí aláwọn akógbó ẹ̀dọ̀ ṣáájú wọ́n yi ọkùnrin wọn àbí ẹ̀dà bí èyí èkó fọ́ ìbò tí ìmẹ̀tìmẹ̀ kí ẹ̀ tó ti kí ẹ̀ tó fẹ́ kú gbọ̀ngàn ake ayuji hajjiya ne ejiyayi musulmi wunde gota ko a aga gama ta to zanayi zumiyu ko mu'ahadi na da tsakanin musulmi shi wani zai yahudi ko nasara ma ga dai shi musulmi shi wani gani bi na ya yara mu mu ya jahun to Allah subhanahu wa ta'ala wa la tasud illa bil haqqi ya e ga wurayi na sai ta ji mu na sai bi haqqi ko ni mi rayi na sai ta ji mu na ngole rayi mumini rayi musulmi ya ga ne muahad na ya ga ne musta'man na ugoyi ne ga e da kin na duguna ta za a mace da sa da shago ya go fiye zo ya go fiye zo go shago. ne na ne ko da dai ki wunde da gaganci na zugu wunde di kiyo wunde le na sara an wati je wunde di kiyo ufe ufe nwa wunde nwa ufe da zwa ti foyo aga ki je wunde ngan jaadi wuye je ngan e yi na kiyo e yi ne na ngan jaadi a yani gaskiya ne ko hmm. ngayi na ne sa sai ya ni jani ne e la gara yi wa waga ko e la ti o jani futaku e la ji da lawan we bori dubu in ne ji ga e ne ja le ja musulmi ja le lino amma e la ida bana ji bugatu ko e ata ke ji ama egu ji amma na dukiyar musulmi jigo ko da hmm. sauransu wato zahiru wuce shi egun eh, aso wuce ga ibo na aje kashiri na buwa amma ibo da alashe da ya tsaya ngama la ne daga na yana daraktukum law qatilannahum qatla ad min ga gubi a waliji ne agun asimi na agun adawa shi ne agun a ji shi agun bugatu shi eh, na je a takiyen musulmi ji a ci mai na ya musulmi ji a lullu ne annabi sa sallam ji fore da gugwani Allah subhanahu wa ta'ala magaga gubuga yi ma wa in ta'ifata ni min almu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabi'a ta tafi'a ila amrillah wa in ta'ifata ni aga de jama'a guba min almu'minina min almu'minina jo yaktasalu ne gugo jina fa aslihu bainahuma yajara takana abu fa in bagat ihdahuma ni min abu ga de kitasin ne ko hmm. fahim ba gaji dawo ma'alar ukura fa katilun da ci tabbi na sun bitu ne gaji yagu hatta tafiya ila amin da harin wuce bubu tun mummiyar ceci allah ji foro ga hagun bugatu shi a nan fa a salam ji foro ga hagun kawari ji shi ya buna ni biyar fa'ayin da ma laƙitu muhun fakti luhun ba ndo ne ga gumbiya ne gaji yaguwa ebo kibu ala shera a kya abu gani mai musulmi ji amma ka tawa yango le ka ni agun a ci agar da kun wa kiyo a fe biyayi aji aji yi hmm? biyayi yirkin na abdullahi ibn abbas jinin ko ji gani ko kaga an shi yabba shi haka zugun a ta su ne wa da ta ke musulmi nan wale ga idoshe musulmi jikiyo

wọ́n di gánà ọkọ́ kágọ́ dìfẹ́ǹdì nọ́mọ ojú pátá náà wọ́n effective àfẹ́bí aládàáhùn tí àwọn ìṣòbí yìí wọ́n lé kó wọ́n àtàkọ́ àtàkì ebó wọn láwọn wọ̀ ọdẹ àtàkọ́ àtàkì ebó wọn láwọn ojú tí wọn wọ́n lẹ́ẹ̀gún ojú àbọ̀ àti tàkì ẹ̀wẹ̀. ẹ gbọ́dọ̀ wà lé gan-an ko jiga na ndị in the name of a lashari a kyaya bo rayu ci da gwagan a da gaza na na wati da nga diya ko an da jiya ni e la da la no al imam al barbari ga ala duniya fa wa fitna etiye jo na fitinu ya na sakane jo mun ji ga a lazaman lafiya ngo ne ko lazaman a difendiyan mutunciyan musulmi a rai bana wani shi bayan zan ci daga wani tun biyan wani na ngo ne gada ojo bindiga ojo rombo ojo tutu ojo radikiyo allah wa difendiyan tita ciwe gangan bai duna ahali funga owu eji fata ga watu shahidi in the course of war defend dey ya lo mo watu banza ko ji gane ko awo to mo waje dukiya waje wa ne wa yango man ku tira na mali fa huwa shahid ko ko ma ngo le ko ibn anabi za a sallam ke garin ne zata kal musliman bi sayfai ma fal qatil wal maqtul fi nar muslimi ba ga gun gangani da yi kwani to za na wuzan to za na wani ga baba di ke asina a ga anabi za ne qatilu kiwa ga yake makatulu mu tulo wuce a dano anabi ga yin nauka na ri san alaqati sahibu sai da ni ga lawa chu ngo ji ga na ko ngo le no to lo tulo na babu sababi ne zan ga ya je cikin wasa ko ko ga dukiya ko ko ga ji da ya ne wai wasu da sai ta ciwo za wuce ta su a ga ya dana ni no le dalili be tere na ko ta etinye kwugu etinye kwugu da ijo da lamari ijo masu ku kata kata wa da ijo ma kya so ijo ije ga so wa wani zai ga anabi ya yi diliya muhammad fa inna kalam ta ani anabi jin adalci wajen adalci ani kila anabi awo gaya a zafi ma gaya wa na lo je dikiyo n je gano lọtọ ila ga egwu kwa egbe iyo ngo ne za ne egwu egbe kabila nti za ne je egwu efu za ne je egwu association ya abu za ne je egwu kungiya abu tashi za ne egwu jama'a ya ajo ko za kuma egbo pati ụza neji egbo esi ya asụ ụza neji egbo ekelu ga dike imo ga karo participate debo mo ko jiga na ku wala ta khuruji fiha si tuqati gatti ya debo mo ma agu kuma na agha egwu ku ha a ama ụdị asị se izaji ga ti ana mu so za de de jama'i ya ci siyaye ya ya yare albarnawiya alyusufi albarnawiya shi ga jiya ga da ya ba sojo su a sai je da kwa babu ngole ga daidai ga wasu shi na mu da ba ce wuce yi zagi do alkitali fi fi kuma ci number 2 e zagi madan bo aya yi to zagi do a ci ga kawai ha aya sai ji ke ni so ma sai to a sa da shi makamiji a ta sa da support azu turu ba fiyaji adin adin zagi ne ga Zainab Zainab ga wani kan Zainab kutu bayo Zainab Ngo biya na ko Zainab support ya zai ji na gangani da dukiyar shi Ngo biya na ko shi Da ga ko ya shishi zai je ji masiba su ku za a gaskiya mu mu ya ga dawa amma mu mu ya support ya hudu ya wai wato na support ya je wa gashi makami kyawun musulmi na zade daga wani mu zade ga wani kiyo ga wani mu ta wala ta wala tahmu wala tushaya wala ta sai ga ga ta ya ya saji Allah ga wala hawi wala tushayi wala tumayi ga je boyayya eku fitin eku fitina wunci ma ga zuma mama o ma ji ma o ma ji sofotin ma ga tuzu da je fitin na zuma ma ake no le ke man ci don wo so tu wo ga je gi e ji wo gan ci ma suku kan do wo de ga so ku kata ti we ti ga fi e mu yan mujahidu ne na from chechnya na from afghanistan na from al qaeda na from isis na from shabab na from kazan na from libya ya wuce ya tawo download ce file kandoro wato ya manci bi kya fa yaje da aje ga da kimo da ga gun fitina mu ko ga shi shi eje o ga ti ya fo mutu fo gu ma ko ni ma ko guba ba no ti wo lu ati da je training ti mo je mo je bi kya fu ko ji ga na ko ko ga shi ce wata system ne ji wata ne gani ga hansa ya tuyi ta kare ta wani download kando daga min baro tauri da wani jihadi bo bi ta ya fuwa je bayan zade da mu wani ya ko ko ga be shi shi e ji wata da hana ngole in makuranu ba mula da daidai ga sallah su je da kabuli ba di da sauran su har kai ibada na je faru da yin ta ci wani mula da daidai wuce kan da mun kuma ganga ina ga mutun jihadi ga na shi kafiri gaza na ga gaza na ta gutu gaza na kana wa ga ce jiwo shi shi kalimar na shi ma ran fatimi sun hubo be careful ko ji ga wani ne ga a wani ko mun waga ce be shi shi wani ce ji wa shi shi zane ji ya ji titi na irin wuce na muhammad yusuf shekau biyan eh, zo muhammad nur da sauransu eh, nan da albagada ji albagadadi na zawon shiga ta yi fiye nga te fi ti bo se le zawon shiga zawon shiga yi zako yi wanda shi mu da duk ne je lokacin adini mana fi kiyo bi kiya kuma je ba shi timo da ya zari da mu. ko ji gane ku ko mu ga da sai ya gi ciki zane zane ciki to alquran lai ba gumi anan inda ne ke ga gaskiya man kaza zaji ridda man kaza zaji lalace man kaza zaji ta mutu man kaza zaji kaza man kaza zaji kaza ko ci wo shi shi ti da ilimi na ga zane ilikali sakale mai na bi da fu da ga ji wa ji ke wala mu tiyo ko da da ji ne ji wani fine ji ne ji waye mun ci tu tude yin bismillah ko jiga gane ku so wale ga mai sashi jinin goyon manta jiki ko mai bincika shi shi ya ji na idan ya ta yaya ya ji wajo so kan suku a tsaya da da sha na ta da ko ka ko ne kafirci yore daga kiyo something so ga tu fiti na zumama ya bwaji wuce ma ga jiki ma ga tu zumama ga tu ya wuce zo ga participate da wama ga ya gani za wuce dana raya ajiye mai bai za wuce da mu wuce a ga wuce wa amma gaskiya za wuce ya ji kokari mu mu su ya kokari ji tafi ji ni shayo to ne wuga dai mu biya na mu ga amma gaskiya mu ya to asu murali za dai da ro to yi mu to buwa wa ta shi go to asu mu gada participate da yi mu no ji na ko ebo ne da yi dabo ne je tubon bi yuzuma da lai ga ji lalace ne a ci ga yi na suwa ga jihadun fi sabila ci mai la musulmi wa ce mai la alubi mai yiwu ko a ci mai la firgita lu musulmi ji a ci ajan sai no ne ko zai ji magai tuwa zuma na ajan sai ga jihadi ga zane je ji dana a ci ma ajan sai defender na to zane je tuwa zuma to magadau da yana sun zade daga a so yi mu. wa mu ga ciwo ne a wari jiji awa ga ala sayi na aliyawa awa ga ala amrubun da asawa awa ga ala muawiyawa awa ko ta amma wula ga cimi ne man koyi musulmi ba ka zuma gwabon na wani zuji wu zanno zuji wu zuji wu za a zabi mai wuzir al-awqaf wa shuhul islamiyya misra ne video a wari recently last week na video na e mawuyo ni no leba u ajelfawo algeria manyuyo u abbas taibul mawuyo algeria u a wari ya wore ko da zai abbas taibul u ajelfawo libya u ko man gwaci rake uji kimo umu a ah, jamilu rahman a wari yiwu wa afghanistan bomo hmm? ati nga recently last week or last two weeks ati omo ngwe ti wuli di omo ati bido agbele ta mo mo ja nga nga aja wu wala sun gasha mo ja ibu man ba yiku mala malik mala awwal da sauransu nawa ne zono ko ta yi tafi ji kadu ya fu ko cewa kaga yi tafi kadu cewa mai jajaya aji tu yi aji ji dr siraj ne ga muhammad siraj ne musa bai ji kiyo kun bai ji oji nuna doci nga a da zuman su lezu da zai ji kafin shi mai dina gaskiya a yau kwaci ya ji ko sule so a fayin zuciya an ce bane na asu to masu gata dole ya ganna na je ganna wai lube tun hmm? ka kuna sai di fitina shi mai dubulo na zan ga ci jike ka yanzu ku ya shekau yi sa yi kwaya samu to agaji bombe aga ji bombi zari ta asa ya velo su shukuri ne zari ya zaro da su yi shukuru ga je bo kwata su wani wani ya zubi ya lọ́tọ̀ zàìrí méjì àtọ́ orúkún tí ní gàdó zàrí náà di kí o àtọ́ àzùmọ̀ àmọ̀gàrá ya á gbé ẹgbọ́n mọ́sálà ní dangerous to bo ga dabo bi kayan kunya amma wai to azuma murali ko wai ga ga ga tunalo na je ko ga zai nole zanan mu zanan mu sun zali biyo ga shi na sun zanan zuman mu libiyo na biyo ga shi daga nan ga student yan rasulani wo ga student yan muhammad ibn sayyid rasulani ga wo da bu muhammad ibn sayyid rasulani ke bisa ke guruba wata kabira shehuwa musaga dai ba zo kwaro ga ba na wari biye ga to zane maje wuce uwe ya u mun uwe ya u mun gudu ya za itari mu bo mun bayanyo zane ga tiye zane ya liuye no mu yo ga wari biga mu ya gulaila wana haro ni daga misra ba wannan Ya so so rẹ mọ wọn sọ. àjọ sàwùdí sàwùdí lùtì àjọ àmọ́tìlẹ̀ fúlàní àmọ́ ìyá sàwùdí tó so nṣe ìdílé rẹ yóò bá so midele midele midele fídíò ń lò tiẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀dé mi sọ yìí dara fúlàní ní ojú. na zawuci gan wu student ana ga zawuci student yan rabu a ga student yan muhammadu sai da rasulan wuri na rasulan ci gan wu e gan wu hawa biyu wani iya da wa gudu ya ka sunu wa ya an da gwani dubu za ce tu sunu ya dana na ta do ne mun doye ne do ga wa ji gan wu ya guye mu tun daga misra ba go na wucin gele ji na ji misra na wa fa innahu yuqal ne bon aja ga man ahabba fi ala qaumin khairan kana aw sharran kana kaman amilahu ga zana gawa ya tunye jama'an doci shi nan ya tunye alheri yo ko ya tunye diyo mutum ga suke wa ga zana ga lutun shi ga nan ko ma ne ga ga lutun gudu wace debo ya tun gudu wuce wato a dilada e da me ga lutun dede e tun dede wuce mo so supporta wato a jiki mo wato a dilefi yiriya no le zana ga shi shi no le ila shi shin wai fa fata ga ku ya wai le mu tulu jaman nan wa fe la alkhairi uzai nan wai zan to abi lada ko wai fa fata ga ku ya du to fi wo fi ko to to kin na zaka le du ta fi ko to kin to abi lada kashi hmm. in opposite suku wa gale za yi e lokacin da ke wace bi fata ga ku lugo to da turu to lomo to bu la lo to abi kimo o to abi le shi ko hmm. aw mo we na ko wa tuzuma ko ga is okay ndo ro gidan ba ko da ne ga ga ya da da da luwa na suku wa ga kiri ce ga ga wasu sun sai ba ga za an yi za an ba ya ajin alaka mutace fitinan nan da sheririn na ji magyama ba ga ga ga sai alheri موصوص لكن بدي جمع من كان يمين بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت والله أعلم